Zabura ta ashirin da uku Zabura ta Dauda Ubangiji ne yake na. ba zan rasa komai ba; yakan sa in kwanta a makiyaya mai ɗanyar ciyawa, yakan bi da ni kusa da ruwaye mara hayaniya, yakan maido da raina, yakan bi da ni a hanyoyin adalci saboda sunansa, ko da na yi tafiya ta kwari na inuwar mutuwa. ba zan ji tsoron mugu ba, gama kana tare da ni, bulalarka na duka da kuma sandanka na tafiya za su yi mani ta'aziyya, ka shirya mini tebur a gaban abokan gabana. ka shafa kaina da mai, kwaf nawa ya cika har yana zuba, tabbatacce alheri da ƙauna za su bi dukan kwanakin raina, zan kuwa zauna a gidan Ubangiji har abada.